en vertu de la solidarité entre les peuples des pays frontaliers, nous, acteurs de la société civile du Niger, madam hadiza jarmakwai kenan dauke da sakon wasu kungiyoyin fararen hula a ƙarƙashin jagorancin kungiyar dctr zuwa ga shugabannin sai da yawo dangane da halin da aka shiga a nishar a sanadiyar takunkuman da kungiyar ta kakaba wa kasar sakamakon juyin mulki 26 ga watan yulin 2023 Ƙungiyoyin sun bayyana cewa watanni kusan biyar bayan barkewar wannan dambarwa talakawa na ɗanɗana kuɗa sosai sabilin tsayawar al'amura a mahimman fannoni da dama. Madam Ahmed Maryama Musa na daga cikin shika-shikan waɗannan ƙungiyoyi. Wanga takunkumi ya kamuna talauci habba iyaka. Yau kuɗi ma a yi transfer daga banki zuwa banki duk matsala ce. Wa'anda ke taimaka muna duk sun rike hannu kansu frontier ba a iya ketara balantana a sha ɗauki kayayyakin eh, hotauci hotauci ya tsaya in kuka dibi mata wa'anda ke zuwa kasuwannin na ɗaukar dan lemu wani rake wani wane wani lokaci ba ka samun banan babu lemu babu komi dan shallin da ke gare su duk ya mutu wa'ansu mata mutual ne suke zuwa kamar su wajen su mai krep su kani innan su amshi ɗan kuɗi bashi su zo su yi ta jujuya to yau duk wannan babu shi in kuka shiga cikin garin ganin ya mai sai ku ga mata suna bara don su samu abin da za su dora ma talauci sai karuwa kenan gari a gobe lahadi goma ga watan disamba shugabannin kasashen yammacin afirka ke taro a abuja domin duba ta inda za su wa rikicin siyasar nishiyar dalili kenan kungiyoyin fararen hula a karkashin jagorancin dctr suka zo da abin da suka kira shawarwarin samar da bakin zaren wannan kulli kuma a cewar su ta haka talaka zai fita daga kangin rayuwar da ya tsinci kansa ciki wahalar da muke gani ga 'yan ta'adda kuma ga takunkumi kenan rayuwar 'yan niger abun ba da tausayi ne yau a ji tausayin mu yau ko magani ya zama wuya ƙasa ga tamu abinci ya yi tsada an yanke muna wuta allah kaɗai ya san mutanen da suka yi ta lahiya yara sun sha mutuwa wa'ansu za ba su san zayi zayin nan ya dame su babu wuta balantana a sa vanti to shi yasa eh, shugabannin sai da yawo muna roƙon su dan Allah dan annabi su ɗage. A ɗaya ɓangare wasu ƙungiyoyi na daban sun gudanar da jerin gwano a ɗazu da hantsi daga dandalin Plus Tumo zuwa dandalin Plus de la Resistance inda suka kafa zaman dirshan har zuwa ƙarshen taron sai da yawo a matsayin wani matakin tursasawa ƙungiyar ta janye takunkumi kan Nijar ko kuma ƙasar ta fice don mai da hankali kacokan kan ƙungiyar ƙasashe uku na yankin Sahel. a ci gaba da yunkurin samar da mafitar yanayin da ake ciki shugaban majalisar cnsp janar abdurrahman chani ya yi rangadi a jiya juma'a a kasar togo inda suka gana da shugaba for yadema wanda a baya hukumomin mulkin sojan nijar suka ayyana a matsayin wanda suke fatan ya shiga tsakani a takon sakar da ke tsakaninsu da shugabannin ecowas sule bumuni barma "Muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar